Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 13 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar Burkina Faso Paul Henry Sandawogo da Miba ya tsige ministan tsaron kasar daga mukaminsa matakin da masana ke alakantawa da lalacewar al'amuran tsaro a kasar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta sanar da ceto bakin haure 'yan Najeriya hamsin ciki har da mata da yara a yankin hamadar ƙasar Libya. Ga abin da wani daga cikinsu ke cewa. mu za mu je a libya ne direba ne ya ajiye mu ya tafi zai gano hanya to kuma bai dawo ba kawai ya tafiye shi mun sha wahala sosai dan ni ban taɓa tunanin mu zan dawo a shi ba ni tunani na tafi kenan lahira to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kiev da na Moscow suka kwashe suna samun nasara da akasin haka. Shugabannin Ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata, wacce suka fara samun tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman ƙasar a jiya Litinin cewa dakarun ƙasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita dubu shida tun bayan fara kai farmakin a wannan wata. jaridar new york times ta ba da rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 daga cikin waɗanda aka bai wasan macin akwai danis kavino tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa da kuma bernard carrick tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin new york wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama da daɗin aminin trump manufar bada sammacin ita ce neman samun bayanai kan yunkurin da bai yi nasara ba da trump da abokansa suka yi na murɗe sakamakon zaben shekarar 2020 ta hanyar mika wasu masu zaɓe na ƙarya daga wasu jihohi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar kotun jos a jihar filato ta dakatar da gwamnatin jihar daga yin yarjejeniya da bankin ja'iz don gina babbar kasuwar jos alkalin kotun mai shari'a ps gang shine yanke hukuncin bisa karar da mamba mai wakiltar jos ta kudu da jos ta gabas a majalisar wakilan najeriya honorable musa bagos ya shigar wakiliyarmu a birnin jos zainab babaji na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar plateau mr dan manjan ya ce ba su ji daɗin hukuncin kotun ba wannan bai mana dadewa domin mu a gurinmu a gwamnatance wannan ci baya ne domin abin da zai kama mutane ci gaba kotu ta dakatar da shi amma kuma masu bin doka ne amma kuma kotun bata hana mu ɗaukaka kara ba kenan za ku ɗaukaka kara kenan eh, tabbas wannan ba dokan da ta namu mu yi haka Ah, kuma yadda nake magana gwamnati za ta ɗaukaka kara domin lokacin da kasuwan nan tana nan hatta ma ita gwamnati karan kanta tana bashi abun kasuwan nan idan matsaloli suka dami ta su iya biya albashi. menene kiranka ga al'umman jihar plateau su kwantar da hankulansu ah, kuma abin da gwamnati za ta yi ba za mu taba yi abin da zai zalunce jama'a ba idan muka kai inda abun ya fi karfinmu ah, kuma aka ce aka dakatar da maganar gaba daya kwata-kwatanta to ba abin da za mu yi sai dai kawai mu hakura Tun bayan da batun gina kasuwan ya janyo cece kuce tsakanin wasu al'ummar jihar ne, gwamnati ta umarci 'yan majalisar dokokin jihar da su koma yankunansu su tattauna da al'umma don jin ra'ayoyinsu kan gina kasuwar. Ƙoƙarin ji daga bakin Musa Bagos kan dalilansa na shiga kotu bai samu ba saboda har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai amsa min saƙon da na aike masa ba. To sai dai wasu al'ummar jihar sun yi ƙorafin cewa gwamnati ba ta yi cikakken wayar da kai kan abin da yarjejeniyar ta ƙunsa ba. Sannan shekaru arba'in da bankin Ja'is za ta yi don gudanar da harkokin kasuwan kafin miƙa wa gwamnatin jihar sun yi yawa. Sai kuma batun kason rumfunar kasuwar inda bankin Ja'is za ta ɗauki kashi sittin ita ko gwamnati gwamnatin jihar Filato ta ɗauki kashe arba'in wanda bai yi wa wasu al'ummar jihar daɗi ba. Ɗan majalisar dokokin jihar Filato da ke wakiltar Jos ta Arewan Arewa Ibrahim Baba Hassan ya yi ƙarin haske kan lamarin. A matsayina na wakili na je na shawarta da mutanen da suka tura ni House of Assembly wato wanda suka ce zon wakilce su kenan kuma duka sun ansa suna buƙatar wannan to haka yanzu matsayina kenan ina tare da gina kasuwa. lokacin ne zo gashi ana dab da siyasa yi wasu an an shigo da siyasa an shigo da kabilanci an shigo da maganar addini ma cikin wannan kasuwa to amma ne abin da na sani shine yadda Allah ya sa kasuwan aka kona ta in ka duba dan kasuwan da yake a jinin mutum yake ba kasuwan ai kasuwancin na tafiya ba abin da ya rasa saboda haka hakuri za a yi an yi shekara 21 ba kasuwa Allah kuma yana ciyar da mutane ko ba kasuwa da aka su tsaya in Allah da kasuwa zai gyaru lokaci ne kadai zai bayyana ko za a gina kasuwar ko a'a Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton a ƙarshe a yau talata aka rantsar da william ruto a matsayin shugaban ƙasar kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaben da aka yi ta ruwa rana ko da yake an kammala shi a cikin lumana kimanin shugabannin kasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na nairobi mai kujeru 60 wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari yawancin su sanyi da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar ruto tare da daga tutocin kenya shahararren dan siyasan wanda ya kasance mataimakin shugaban kasa tun shekarar 2013 ruto ya doke abokin hamayyarsa rala odinga wanda shugaba mai barin gado uhuru kenyatta ke marawa baya da kasa da kashi biyu cikin ɗari. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar Burkina Faso, Paul Henry Sandaogo Damiba, ya tsige ministan tsaro Bathlemy Simpawori daga mukamansa. watanni takwas bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba kabore saboda zarginsa da gaza magance matsalolin tsaron kasar daga yanzu shugaba da miba da kansa ne zai rike wannan mukamin matakin da masana sha'anin tsaro irin su abdulrahman alkasim ke alakantawa da lalacewar al'amuran tsaro a ƙasar ta burkina faso inda 'yan ta'adda suka yawaita kai munanan hare-hare a baya-bayan nan Ga hirar da wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya yi da Alkasum. kasan shi wannan eh, minista na tsaro shi ne wanda ya gada daga gwamnatin da ta kihi kuma da ke soji ne kwararre muharin kenan watakila ya bar shi kuma tunda yana babba gare shi to kuma wata da watanni dalilin da yasa suka dauki mulki na magana tsaro kuma an ga matsalar bata ja baya ba sai kara ci gaba ta yi dama mun san za a rina saboda dalilin da ya sa suka ɗauki mulki su sojin magana tsaro yau kusan kashi 40 zuwa 45 na kasai ya kuce musu yana hannun 'yan ta'adda to kaga ba a cimma gaci ba kenan watakila kambacin a hidda ministan tsaro gwamnatin ce ma gaba ɗaya kamata ta yi murabus za ta yi kenan watakila gazawar shi ministan tsaron ya ce dalilin da ta sa aka cige shi daga mugamansa zai yiwu ko gazawa shi ko kuma rashin bashi dama ya yi aiki yadda ya kamata um, haka ko kuma yana yiwa wata husa'a ce saboda a ba shi dama watakila ya taka wata rawa sabuwa ko cikin wata gwamnati ko kuma cikin siyasan ma mai zauwa ba ya sani ba mamaki kenan watakila yana da niyyar shiga zaben da ke tafe ba mamaki dai akwai wata husa'a kuma ta bai daya wannan dai kwanuka masu zawa za su bari masani tunda har yanzu babu wasu abubuwan da suka bayyana ko daga wannan ko daga wancan bangaren cewa ga dalili ta mai sai dai hasashe na wasu abubuwa wanda aka sani sun gudana can baya a yadda ya nada kansa shi shugaba da miba kana ganin zai iya samar da wani cikakken sauyi game da matsalar nan ta tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a kasar burkina faso abu biyu ke da kwai ko ya ci nasara daga inda ake yau a ga an samu ci gaba kenan sai horin jinin shi ya dawo mutane su yi mushi taɓi ko kuma daga inda ake a ƙara rubutawa a yi ƙasa mutane su yi mushi tohin allah tsini wannan su ne abu biyu da suke iya faruwa bisa yau bayan ya ɗauki wannan riga ya rataya ma kanshi dole ya tsayin daka kuma dole ɗaya daga cikin wannan biyun sai sun faru ko horin jinin shi ya ƙaru ko kuma a mai tohin allah tsini a gaida sulamin mana barma da wannan hirar Hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta sanar da ceto bakin haure kusan hamsin 'yan Najeriya a yankin Saharar ƙasar Libya. Wannan shine adadi mafi yawa da hukumar ta ceto a hamadar yankin a wannan shekarar. Wasu daga cikin bakin hauran sun bayyana cewa yaudarar direbobi da 'yan kamasho na daga cikin dalilan da suka haifar da matsalar. Ga rahoton da Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka ya aiko mana. Hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya OEM ta bayyana ceto bakin haure guda hamsin waɗanda arba'in da tara 'yan Najeriya ne sai guda 'yan Kamaru bakin hauren da suka haɗa maza da mata da ƙananan yara yankunan Saharar Agadas waɗanda suka raba iyakoki da ƙasashen Libya da Algeria a arewacin niger su ne mafi hatsari ga bakin hauren da ke son shiga Turai inda 'yan tsakanin nan ba a wuce wata guda ba tare da an zubar da bakin hauren a cikin hamadar Sahara ba yaudarar da direbobi da 'yan kamshoki yi wa bakin hauran na boye musu gaskiya ya taimaka wajen jefa su a cikin irin wannan halin wa'annan suna daga cikin bakin hauran da aka zubar da su sun bayyana yadda lamari ya faru mu za mu je albiya ne direba ne ya ajiye mu ya tafi je gano hanya to kuma bai dawo ba kawai ya tafi shi zubar da mu mun sha wahala sosai dan ni ban taɓa tunanin mu zan dawo a garas ba ni tunanina na tafi kenan lahira wahala dai rashin ruwa dai haka ka zafin rana ne a lokacin kafin a zuwa a mu ma mun kusa kwana hudu ban ƙara sa shi galibin ba direba ya zubar da mu a hanya tsawon kwanan mu hudu a hanya muna tafiya banda kwanakin da muka yi a daji ruwan mu ya kare ba abin da za mu ce sai dai mu gode Allah to abin da mu da ya faru da mu kenan tuni dai ofishin da ke kula da bakin hauren ya dauki matakin kulawa da su tare da mai da kowane bakin hauren da aka ceto zuwa kasarsa ta asali Oscar Safari shine shugaban ofishin da ke kula da bakin haure a Agadez Yanzu haka mun karɓi waɗannan baƙin hauran kuma za mu ci gaba da ba su kyakkyawar kulawa da ta dace. Kun san sun sha wahala sosai a hayya da haka suke buƙatar kulawa ta musamman a wajen mu kafin daga bisani mu mai da kowane baƙin hauran zuwa ƙasarsa ta asali. Ƙungiyar da ke sa ido kan tafiye-tafiyen bakin hauran wacce ta shaidu karuwar iftila'in ta danganta shi da rashin tasirin dokar 2015 da mahukunta suka ɗauka da rage kwararar bakin hauran Ahmad Umaru jami'i a hukumar. Mutane ba su zama inda suke suna ɗauka hanya kuma hanyoyin da suke bi ba hanyoyi ba ne ingantattu da aka saba bi. Dole sai gwamnati ta yi tsaye ta kama saboda ta samu tana biyo a nan hanyoyin da ba a bi irin wannan safarar ta baki. bakin haure ba karamin abu ba ne wanda yake za a ce a ciwo maganin shi haka da gauga amma gwamnati in ta yi tsaye za ta iya ta yi demantele din wannan rezo din hamadar sahara niger dai ta kasance wani wajen da ke lakume rayukan bakin hauran wanda galibin su 'yan afirka ta yamma wanda ke hankwaron ketarawa kasashen turai a lakulli halin hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoton rahotonmu na musamman. A yanzu haka dai direbobin da ke safarar kaya daga kudu zuwa arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar rashin kyawun hanya. Al'amarin da ke haddasa masu tafka asarar dukiya mai ɗimbin yawa. jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya nan ne lamarin rashin kyawun hanyar ya fi yin tsamari domin kuwa tuni wasu fitattun garuruwa da a baya aka san su da hada-hadar kasuwanci a sakamakon yadda manyan motoci ke tsayawa amma a yanzu babu wannan hada-hada saboda yadda masu manyan motocin suka ƙaurace ma waɗannan hanyoyi. garuruwa irin su makera tagina da kuma fando gari dukkaninsu a jihar niger sun samu kansu cikin irin wannan yanayi da a yanzu kusan kashi tamanin cikin 100 na hada-hadar kasuwanci a wannan wurare babu shi akan haka ne ma mutanen garin tagina ta karamar hukumar rafi a jihar niger suka ɗauki matakin gudanar da aikin gayya domin gyaran hanyar a tsakanin makera zuwa ta ginan da hakan yasa a yanzu haka wasu masu manyan motoci da a da suka ƙaurace suka fara biyowa ta wurin na ziyarci garin na ta gina kuma na samu mutanen garin suna gudanar da wannan aiki na gayya. yanzu haka dai ina mararrabar ta gina wato kan hanyar lagos da ta hada lagos da kuma arewacin najeriya a wannan wuri na mararrabar ta gina saboda lalacewar wannan hanya da ta tashi daga ta gina zuwa makera har zuwa makwa a gaba ɗaya garin ma ya tashi mutuwa saboda duk kusan mutanen garin sun watse amma mun zo mun tadda mutanen garin sun yunkura suna wani aiki wato ina tare da ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan aiki malam sunanka sunana injiniya balarabe daga kwantagora amma ina aiki a nan ta gina to gashi kun ɗauki mataki na gyara hanya wani irin gyara kuka yi mai ita wannan hanya to wannan hanya dai a yanzu gaskiya jama'an gari da kanikawa da masu sai da kayayyaki muka haɗa karfi da karfe muka zo muka gayyaci jama'a akwai wani bawan allah bakaniki ana ce mashi alhaji hashiru da alhaji sule mai gidan abinci da kuma ni injiniya bala da yaran makanikawa gaba daya sun ba da gudunmawar motoci guda hudu da muke ɗiban duwatsu muke zuwa muna ciccikawa a ramin inda ke da matsala inda zai sa motocin su samu wucewa eh mai girma kuma ciyaman na rafi local government alhaji samaila dan modubbo shi ma ya taimaka mana da traktoci guda biyu da bodin su muna zuwa muna ɗiban duwatsu a daji da mai yankan katako mu zo mu zuba inda muka ga motoci na makalewa sai mu yi kokarin allah ya ba su iko su wuce sai mu je mu cika duwatsu a wurin yau kwana bakwai kenan muna zuwa muna yin wannan aiki yanzu wani sakamako kuka samu daga lokacin da kuka fara aikin nan zuwa ah, alhamdulillah mun samu sakamako daidai bakin gwargwado in yanda muka samu sakamakon ga na sati biyu aka ce an daure haka to muna iya cewa walillahi alhamdu gari ya tagina ya dawo yadda ake bukatarsa saboda daidai bakin gwargwado daga mai sai da shayi zuwa mai sai da ruwa da mai sai da abinci da mu kanikawa mun tabbatar cewa lallai wannan gyara da muka yi na wuri uku ya nuna mana cewa gyaran yana da muhimmanci har mun kara sa rana wanda mu za mu koma wurin nan da jama'a kuma mu ƙara ci gaba da wannan aikin sha Allah manyan motoci sun fara wuce eh a manyan motoci alhamdulillah da wanda suka wuce da wanda suke kan hanya wucewa sun kai kusan 500 yanzu wanda suka wuce daga jiya kawai zuwa yau da safe dama ashe ba matsalar tsaro ne kawai ya hana motoci wucewa ba batun rashin kan hanya ne eh a wannan ba matsalar tsaro bane kawai in matsalar tsaro ne kaga Najeriya ko ina akwai shi yanzu wannan daga nan makera zuwa nan birnin gwari tsaro akwai dama-dama gaskiya tunda mu ma muna bi kowane lokaci muna gani hanyar nan shine musabbabin hana motoci manya wucewa kuma wurin da ya lalace nan bai wuce wuri uku ba shine muke neman taimako ga waɗanda suke da hannu da shuni a cikin wani al'amari a nan rafi lokal gwamna muna da manyan mutane da mashegu su taimaka mana da motocinsu ko da kuɗaɗen da za mu ci abinci mu sai ma yara ruwa da sauransu mu je mu yi aiki a wurin nan insha Allah kenan yanzu kun yanke kauna daga ita gwamnati kenan tunda har kun mataki da kan eh to wannan gaskiya ba za mu ce mun yanke kauna ba amma a yanzu halin da muke ciki ba mu jiran gwamnati gaskiya in muka ce za mu jira gwamnati to ba babban motar da zai biyo ta gina dan yau shekara hudu muna jiran gwamnati mu ga abin da suka yi tsakanin makera zuwa ta gina ba abin da muka gani Alhaji Ashiru na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa domin gudanar da wannan aikin ya yi ƙarin haske. Muna neman gudunmawa daga gwamnati ta jihar Naija da ta tarayya da su tallafa mana ko da ba a gyara titin ba su zo da tifofinsu su cike inda bai da kyau a yi ruwa hanya yadda motoci za su samu su rinka wucewa Allah ya tallafa mana Allah ya taimaka mana Allah ya sa kuma mu samu nasara akan haka saboda rashin matsalar hanya garuruwa ga baki daya mafi yawa mutane sun tashi sun koma wani wuri inda motoci suke to su ma wasu daga cikin direbobin da suka fara bin wannan hanya a sakamakon wannan gyara na zanta da su na nura na'am kai eh, direba ne ni direba ne direba take ni eh, na motan ka take tana nan kasa tana nan kasa mm. to yanzu gashi ka biyo wannan hanya shi rabanka da binta dai da farko gaskiya rabanka da biyo hanya na kai shekara kusan hudu ko biyar yanzu haka aka ka biyo yanzu abin da yasa na biyo yanzu saboda muna ina muna jin ana an fara biyo hanyar muka ce to bari mu biyo mu gani mai idan mu me ne ke gudana kan hanyar to kuma mun biyo mun ga abin da muka gani tsakanin da Allah dai hanyar nan har ga Allah muna neman tallafi a wurin gwamnati saboda a jiya abin da muka gani a hanyar nan motocin da suka faɗi koyi asarar da da ake yi iya sai dai kawai abin da Allah abin da mutum ya gani mai sa. sunana suraju abubakar na kai direba ne ko ni direba ne insha Allah na yanzu daga ina ka fito kuma ina zaka na fito daga lega ne zan je gusau nan ladda na gusau ko eh. to gashi ka biyo wannan guri ka ga gyaran da aka yi me zaka ce game da wannan gyara eh to gaskiya dai hakika nan gaskiya hanyar nan ta samu gyara sosai saboda mutanen garin ma sun yi kokari suna ciko da duwatsu sosai kuma sanadiyar cikon da suke yi yasa yanzu wasu abubuwa ba mu fasa su muna fasa lagireto muna fasa taya sannan muna fasa akwai abin da muke kira cinye balo da kwanon balo dukansu suna fashewa suna karewa sanadiyar haka su kuma mutanen garin dama ba a bi hanyar su amma yanzu saboda na ita ce da damar ramar sai aka dawo nan to kuma din saboda bin da ba a yanta duk hanya ta mutu sosai yanzu sharabanka da biyu wannan hanyar eh to gaskiya allah suwa da dan kai shekara uku haka zuwa hudu marabina da wannan hanyar ta shugaban karamar hukumar rafin alhaji ismaila modibo ya ce ba zai ce komai ba a yanzu akan wannan matsala kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar niger alhaji sani lafiya ya ce duk da yake gwamnatin tarayyar najeriya ta bayar da aikin gyaran wannan hanya amma yana yabawa mutanen garin na ta gina. wannan ya nuna cewa su sun san zafin kansu eh, kuma sun damu da abin da ya shafi eh, ainihin al'ummarsu wannan dan eh, abin da tallafin da suka yi kansu kamar sun taimaka ma gwamnati ne kafin ainihin gwamnati ta zo ta fara ainihin abubuwan da ya kamata ta yi game da wannan hanya din. Na'am to ku kamar a gwamnatance me kuke yi na ganin wannan hanya musamman ganin ita ne kusan ta hada arewa da kudu amma me kuke yi ku a gwamnatance? Gaskiya halin wannan hanya din yana damun gwamnati musamman shi mai girma gwamna. Already wayannan hanya din suna cikin hanyoyin da federal government za ta gyara. Wannan information da muka tabbatar da shi kenan eh, akan wannan hanya din. Na'am. Ka al'amarin eh, na ubangiji lokacin damuna duk in ya zo za ga muna fuskantar wa'annan matsaloli din ko nan hanyar bid da ma haka ne ina fatan mutane za su dan gane haka su yi hakuri kuma gaskiya ina jinjina musu abinda suka yi ya nuna cewa su sun san zafin kansu sun damu da abin da ya shafi al'umma su ke wannan so ina ganin duk da waɗannan kalamai na kwamishinan ayyuka na jihar Niger dai al'ummomin wannan yanki na cike da fatar ganin gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari a kan wannan hanya mai matuƙar tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki musamman ganin yadda ta haɗa arewacin najeriya da kuma birnin lagos cibiyar kasuwancin ƙasar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla kafin mu je ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan waƙar. 원수 뭐, 뭐, 뭐. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Masu sauraren mu barka mu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin labarin wasanni na ranar ta yau. Kungiyar kwallon kafa ta Esnin ta jamhuriyar Nijar ta hankaɗe Suwar ta kasar Gine Conakry da ci biyu da ɗaya a ranar Asabar ta gabata a Star General Sani Kunci na Bambirin Yamai a wasannin share fage na neman shiga rukunna na wasannin Champions League na kwallon kafa nahiyar Afirka na wannan shekara. Kungiyoyin guda biyu za su kafsa a karo na biyu a Conakry babban birnin kasar Gine ne tsakanin ranakun goma sha ko kuma goma sha takwas ga wannan wata na satumba da muke ciki a wasannin champions league na kwallon kafa na club club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai a ranar gobe ne idan allahu ya kai mu za a ganin dan wasan na jamhuriyar nijar ali muhammad na club din makabi haifa ta kasar isra'ila zai kamsa da takwarorinsa na club din paris saint germain psg ta kasar faransa kuma wannan shine karin farko a tarihin kwallon kafa da wani dan jamhuriyar Niger ke shiga wasannin na Champions League na club club zakarun kasashen na nahiyar Turai. Haka ma a tsakiyar wannan makon a ranar Alhamis za a ga dan Niger Abdulmuni dan shekaru 20 da haihuwa da a nan niger ya yi bugawa club din USGN e Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a wasannin Europa League tare da club din kasar Moldavia na Sheriff Tiraspol inda za su kara tare da club din Manchester United na Birtaniya na Cristiano Ronaldo. A ci gaba da waɗannan wasannin na Champions League nahiyar Turai a yau, Olympique de Marseille ta ƙasar Faransa na karawa da Frankfurt ta ƙasar Jamus. Ko da yake wasa mafi ɗaukar hankali a yau din shine wannan wasar da za ta hada FC Barcelona da Bayern Munich ta ƙasar Jamus a ranar 8 ga watan Disamba shekara ta 2020 ne kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta ƙasar Jamus ta tike barcelona a kasa a wasannin 'yan goma sha shida na champions league na nahiyar turai wannan ko ya kasance wani bakin tarihi wa club din na ƙasar spain na barcelona da ba a taɓa yi masa irin wannan cin kacar ba a wannan kumbalar a dukkan tarihinta ƙasar ta spain ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe na kofin kwallon kwando na ƙasashen nahiyar turai na euro basketball da ke wakana yanzu haka ƙasar jamus bayan da ta dake doke kasar Finland da ci da ci Shi ko dan tseren moto dinnan na Grand Prix dan kasar Spain ko kuma Spain Mark Marquez zai koma a fagen tsere bayan watanni uku yana jinya sanadiyar faduwar da ya yi a tseren Grand Prix na Spain watanni uku da suka gabata. A wasannin kwallon tennis na duniya na Davis Cup, kasar Belgium ta karkare kasar Australia a dazu-dazun nan da ci biyu da nema. Haruna Mamman ba sako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga labarai a takaice to maryam a takaice a jiya litinin kasar ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar kana ta kora wasu sojojin kasar rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu bayan watanni da sojojin kiev da na moscow suka kwashe suna samun nasara da aka akasin haka shugabannin ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan satumba a yankin kharkiv jaridar new york times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 daga cikin waɗanda aka bai wa sammacin akwai dan scavino tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa da kuma bernard kerrick tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin new york wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama da daɗin aminin trump a ƙarshe wata babbar kotun jos a jihar filato ta dakatar da gwamnatin jihar daga yin yarjejeniya da bankin ja'iz don gina babbar kasuwar jos alkalin kotun mai shari'a ps gang shine yanke hukuncin bisa karar da mamba mai wakiltan jones ta kudu da jones ta gabas a majalisar wakilan najeriya honorable musa bagos ya shigar To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu mr patrick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya